Hello my people sunana Bashir Muhammad wanda aka sani da dan Tabashir jarumi daga Hausa Film Canyon. Wanda na fito a cikin wannan shahararren fim mai suna Zarge da suna Mubarak. Ina ganin mafita ɗaya ce akan wannan matsala. Me zai hana mu je mu samu hajiya mahaifiyar Faruk? Mu faɗa mata gaskiyar abin da yake faruwa. Bayar, ba zan taɓa yadda ne a sa rayu ba. Dakata da Allah. Ba na zo wajen ki bane don wata dogon magana. Yanzu ina mai sanar da ku cewa kar ku sake a baku labari akan wannan shahararren fim namu mai suna gari. <laughs> A'a, wannan murmushin naki da kike yi kamar wadda aka yi wa kyauta da kujera haji. Kar ku sake a baku labari a wannan fim namu mai dogon hango mai suna gari. Saboda da ne wanda an yi soyayya a ciki sosai. ga kuma yaudara ga abin tausayi kai sai dai wanda ya kai sannan za mu rinka tsira muku shi a wannan tasha mai suna at-tahrif tv idan an je kar a manta a danna mana subscribing sannan a danna mana shi mai shaidar in mun sa sabon abu za ku rinka gani